ci gabar karatun na littafin sifatin salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min takbir ila taslimi ka annaka taraha littafin shak muhammadin nasiruddin al'abani rahimahullahu ta'ala muna da cikin abin da ya shafi alƙira'a karatu a cikin sallah kuma muna cikin matashiya ta alƙira'atu fi salatin laili ababen da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake karantawa a sallolin sa na dare sai qulil muallif rahimahullahu ta'ala yace wa kana ahyanan yaqra'u fi kulli rak'atin qarra 50 aya aw akthara malai ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana karanta a kowace raka'a gwargwadon aya hamsin au aksara ko sama da aya hamsin wannan hadisi a hadisi ne wanda abdullahi dan abbasin allah ya kara masa yadda a cikin wani hadisinsa mai tsawo yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a a a a yake cewa a a a ya kasance a ɗakin kalisa maimuna Allah ya ƙara maka yadda yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fasalla arba'a raka'atin fasalla arba'a raka'atin manzan Allah ya sallaci sallah raka'a hudu yace faqara fi kulli raka'atin qarra 50 aya sai manzo Allah ya karanta gwagwadon aya hamsin a kowace raka'a ya ce fi har ruku wa sujud ko manzo Allah yana tsawaita ruku'u da sujada a sallah din sai dai hadisin yana da rauni a cikin isnadin sakwai a qawabin muslim wanda a qawabin muslim da ifi amma mal albani ya kawo shi anan saboda hadisi yana da shahid akwai hadisin da ya mai shaida ya karfafe shi ya zama hadisi tabbataccen hadisi shine hadisin ummuna aisha Allah ya kara mata yadda wace ma wa hadisin da imam Bukhari ya fitar da shi da waninsa shi sa za ku ga a ƙasa bukari ya ce a albani ya ce hadisin bukari ya fi da shi da abu dawud ta yi izina da wannan shahid din ne akwai hadisin da ya mai shaida na ita aisha Allah ya kara mata yadda take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ihda asharata raka'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallatar raka'a goma sha ɗaya a sallar dare sai ta ce kanar tilka salatuhu ya ce ta kasance wanda ya ce sallar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya sujudu min zalika ko ya sujudu sajidatan min zalika kadar ma ya karo a dukkan hadukum na aya ko manzan Allah yana yin sujjada a cikin wannan sallah din ya daɗe a sujjada din gwargwadon yadda ɗayan ku zai iya karanta aya hamsin to kuma kamar yadda muka sani ka'idar sallar manzon Allah in yi dogon karatu sai ya dogon ruku'u sai ya dogon sujada idan ya gajeren karatu sai ya gajeren ruku'u sai ya gaje bai sujada to da wannan hadisin malam bane karfafa wacce ruwaya din ya zama hadisin sai zama kenan Allah kalla ka ce Hassan bi shahi shi yasa nan yace maka hadisin Bukhari ya fitar da shi a a a da kuma Abu Dawud yake wa taratan qara'u qadar ya ayyuhal muzammil na kan wannan hadisi mun bar wani ba mu karanta na bayan sa ba kana yaqulu man sallati laylatan mi'ata